Kaya ba wallahi ban sani ba. Yanzu shi kamar ɗin ne ya tura miki da mutane su cutar da ke? Ba matsala. Kar ki damu, za mu yi magana da shi in ya dawo. Ai ma na gaya miki Usman yana sanki Ba damuwa, kar ki fita. ok ba damuwa zan kira ki am zan kula da mijina ba mai cin amana lamarinsa ba zai ga daidai ba kamata mutum kin san me ban ki in zauna kwara miki don ta kallon ta ƙarshen rayuwata ba ya kenan za a yi da yunwa to ani ina tare da ke gaba ɗaya ba na jin yunwa amma ba ma tare wallahi sai in ta cin abinci in ta cin abinci amma in ki koshi shi yasa kake biyan bashi kenan idan ka zo ka ta cin abinci wallahi kuwa ni ko ina so da mami wata magana da kai ma'aruf to ai duk lokaci na nake ne ina saurare ki ka sauna wallahi ina jin ina son ka da yawa ba zan iya rabuwa da kai ba ni ma haka mai cin amana sa ba zai yi na hidi haka me ba a barin mu a ta yi mana sabidi mu mun ce mun ga abin garba garba dakata dakata tsaya mu magana da kai tsaya mu magana da kai na san me kake tunani ni din ce amma zan sa a baka a ƙara maka aiki biyu ka dawo a gyan ɗan cefane mai cefanen gida a ƙara maka kuɗin da ake baka ya fi na da ashe ke da iska uban wace ma ita iska ce sai na ci kai kai Bari shi ta ba mu mana yanzu ka gane abin da nake nufi ko Kin gane to ina zuwa ka tsaya ina zuwa matsiyaci talaka ba a kawo ma kai kar ka sake ka taba shi in ka taba shi asirin mu ne zai tuni bari in je dawo ka ji sai wani abin da yake Allah sai na da ke kai na ci ubanka za a buge bubzu dukan tsiya kuwa aha an daddake ka wallahi ana a taba mu mana salamu alaikum me haka matso ka matso aka ce to ana magana kana kallon mutane an ga dama ba za a amsa a tafi kawai alhaji ta dawo ban ne ka ke haka ne duka zaki bashi ai na ka kudin albashin kan ba kudin ka irga mun nan biyar shida bakwai takwas tara goma dubu ɗaya ta hau kai dubu goma kamata a ce dubu sha biyar za a ƙara ma yaushe ka je ka riƙe wannan gobe zan baka wanda ya faka kai dai kawai karfa mana asiri asiri ta rufu gam kudi ya karu kudi bata karu to mai cin amana alhaji wannan ba. sabko hajiya ki ke ce mai ka ja mana bala'in da kika aike shi mutum na shi ake a hajiya to mun ji da Allah za a cika ki ka za ka ci banka kai ma Allah matashin mu shiga daga cikin ɗaki da wannan zama a nan mu shiga ɗaki kawai mutanen Lagos. Amma me yasa baka bari na ɗauko ba wai ɗauko ka?